Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kuna tare da Hausa English TV. Idan a yau ka fara shigowa wannan tasha mu tashar Hausa English TV, to ka danna subscribe daga nan sai ka danna ƙararrawar tunatarwa yadda da mun sa sabon darasi za a sanar da kai. Sunana Abubakar M. Usman, a yau um, darasin namu zai tafi akan conversational English ma'ana tattaunawa ta turanci. Conversation tattaunawa between tsakanin Salma ma'ana Salma and her friend ma'ana tsakanin Salma da ƙawarta ha nan haka ake cewa ba a cewa ha sai a ce ha F shine friend din S shine Salma din ma'ana idan muka ga F shine kawarta ce ma'ana anan dai kawarta ce a ah, Salma let me see your wristwatch wai a ah, Salma bara in ga ma'ana wristwatch ma'ana agogon hannunki a nan w nan silent ce ma'ana ba za a ce wrist ba sai dai a ce wrist ma'ana agogon da ake ɗaurawa a hannu shi ne ake ce ma wrist watch na bango kuma sai a ce masa wall watch an gane to shine sai salma ta ce okay here you are ma'ana gashi ma'ana aka ce hiya yiwa kana nufin gashi sai friend din ma'ana ƙawata ta ce it looks very nice Ya yi matukar kyau where did you bought it a ina kika siyo shi sai salma ta ce i bought it na siyo shi ne a ta sabon gari market ma'ana a kasuwar sabon gari f sai salma sai ta ce mata how how much nan much how much did you bought it ma'ana nawa kika siyo shi sai salma ta ce i bought it ma'ana na siyo shi ne at low costly ma'ana da sauƙi sosai it is 700,000 naira only ma'ana agogon dukkansa da na siyo shi ma'ana dubu ɗari bakwai kare kaga agogon gol ne kenan gol watch kenan then sai sai friend din ta sai ta ce I'll go and buy this kind tomorrow. Ma'ana zan je in sayo in ka ce this kind ma'ana kana nufin zan je in ce zan je in sayo irin wannan gobe. God willing, insha Allah. Sai Salma ta ce go along with it ma'ana ki tafi da shi for easy access ma'ana don ai saurin gano miki irin shi din. Sai friend ɗin ta ce okay thanks to na gode. I am very appreciated ma'ana na yi matuƙar farin ciki sai salma sai ta ce don't mention it haba ai ba sai kin faɗa ba ma'ana kada ki daina faɗar haka you deserve more than that ma'ana kin ma kin ma wuce haka ma'ana haka kawata ta nuna mace ta fi ƙarfin haka in ka ce you deserve more than that kana nufin ma'ana mutum ya fi ƙarfin wannan abu shi kuma nan da ka ce don mention it ma'ana an mutum ya ce maka irin ka ce a ba komai shine don to mention it let me do it conversational english conversation between salma and her friend f ah salma let me see your wristwatch s okay here you are f it looks very nice where did you bought it S. I bought it at the Sabangari market. F. How much did you bought it? S. I bought it at low costly. It is 700,000 naira only. F. I'll go and buy this kind tomorrow. God will. S. Go along with it for easy access. F. Okay, thanks. I am very appreciated. S. Don't mention it. you deserve more than that wannan shine karshen tattaunawa tsakanin salma da ma'ana a ƙawarta kenan ga waɗanda suke so za su bi mu ta wasu namba ɗin ma'ana ita ce 08039448974 idan ka fita daga wajen najeriya sai ka fara da plus 2, 3, 4. sai ka sa eight zero three nine four four ni kuma sunana Abubakar M Usman and I'm saying have a wonderful day.